kuma muna tabbatar da ma jama'an ƙasar nan da cewa wannan fati ta ɗauki amana bisa kan aƙida da ƙa'ida irin wanda mutanen najeriya suka yi shekara da shekaru suke nima ba a samu ba saboda babu gudanar da gaskiya babu tunani na talakawa wurin gudanar da abubuwa da zai taimake su amma wannan fati da irin mutane da muke da su wanda kowa ya san irin tarihinsu to da yardan allah ƙasar nan za ta shiga hanya madaidaiciya wanda abubuwa da za a yi za su dace da abubuwa da mutane suke bukata. Alhaji Idi na Malam Liman shawara ya baiwa magoya bayan jam'iyyar ta APC. dai da gaske APC na so ta cire Najeriya a kan dole ne an yi zabe a martafa party party office kowane wata gwamna ya zo party office so biyu da 'yan majalisa da shugaban kasa su rika zuwa party office sau biyu shine na san demokuraɗiyya kenan ba a gama zabe gwamna je ya karnuka manya-manya ya zuba gidansa sai kai wa shekara baka gan shi ba to wannan ba demokuraɗiyya ba ne in dai demokuraɗiyya ne a rika je office taron da ya samu halartar gwamnonin jihohin lagos ogun zamfara oshun edo oyo ikiti da borno yayin da mataimakin gwamnan jihar imo ya wakilci ubangidansa rochas okorocha